Allah ya saka da kai da zai biyo miki baya shine uban tafiya uban gayya kuma khalifa na margayi a Sheikh Ismail Idris Allah ya masa rahma shine fadilatu Sheikh Muhammad Asani ya jingir maza a tsaya ta kafin ya iso za mu kira alarama Nasir Usman daga Bauchi da zo ya karanta mana wasu ayoyi daga Alkur'ani mai girma kafin isowar mala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم assalamu alaikum ya jama'atar musulmi ya jama'ar musulmi kamar yadda malumanmu suka yi ta bayani suna dora kan tsari na shirya ba mutum ɗaya ba ba biyu ba sun ce mu nanata alhamdulillahi rabbil alamin Allah muna maka yabo muna maka godiya tabaraka wa ta'ala mahalicin kowa da komai Allah wanda ya halitta duniya da la'ira don mu kaɗai tashi da ibada a kan ilimi muna yabanka muna gode maka kai ka ba da annabawa manzanni ka aiko su don ɗora bayanka a kan shirya rusula mubashirina wa munzirin da ya wajabta mana duk abin da za su yi ba dama bugi kirji ya yi gaban kansa ya wani aiki ya ce ya yi addini mutum da ya saba Allah ne mai shar'anta addininsa shari'arsa hanyarsa zuwa aljannarsa mu bayansa mu bi ya karba ya mana jin da rahama ya fitar da mu gidan rahamarsa Allah ka mana wannan baiwa tunda bai yarda da haka ba ya wajabta ilimi sai ya zaba cikin bayin nasa ya daga darajojinsu ya ba su sako don su zo su karantar da duniya yadda yake so mu bauta da abin da ya musu wa'ayi na shari'arsa nan annaba manzanni dukansu ya ba su nagarta kowanne a cikinsu yana da gaskiya a siduku wal amanatu wal tablihu wal fatana gazabin Allah manzon Allah yana da gaskiya gaba ɗaya cikin su ba ci. wal amanatu da annaba Allah manzannin Allah suna da rufin amana gaba ɗaya su ba wanda yake ha'inci da annabawan Allah manzannin Allah suna isar da safon da Ubangiji ya aiko su da shi zuwa ga bayi gida inda aka aike su su je su isar. Ya turo wa ‘yansu, wurin aikensu bai kai fadin na wasu ba, wasu ba ya aike su a wata kabila guda wasu kabilun bai hada da wasu ba kamar annabi isa ɗan maryam alaihi salam da aka aiko shi zuwa wurin yahudawa kawai Daga almajiran su na kira samana idan ya aike su wani gadon sai ce kun je nan wuce sai kun je guri za ku isar da sako da kabilun wannan ba a aiko shi zuwa gare su ba ya sa ka ga manzanni a gari to annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya zuwa ga kowa da kowa zuwa ga mutane zuwa ga aljanu fararen fata da bakakken fata mutanen gabacin duniya da na yammacinta da na kudu da na arewa da na kan kowace kusurwa dukkan annabawa na manzanni sai aka yake rusula annabawa ne manzanni jakadu da Allah ya aiko su mubashirina wanda suke kawo labarai na faranta rai gaya wa bayi kowa ya da Allah da ibada ya yi farin ciki don zai yi kyakkyawar rayuwa a duniya. Wanda Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa. sai aka yi ba mu fasocin farko cikin kaburin mai zama don sai daga don sai aljanna Allah ka bana wannan baiwa ranar lahira kuma wanda ni ya yi imani ne musulmi ya fi sabon Allah da ya aiko annabawa da shi masu sai Allah ya daga darajar musulmi ya nufa ba mu ce da shiga aljanna da zo ba haka ya fada dama Allah ka nufa Allah ka shigar da mu gida a jannar firdaus da rahamarka mu da iyayen mu da malaman mu da iyayen mu da matan mu da haunan mu da sauran jama'ar mu da bai baki daya ya jama'a da me Allah ya aiko annabawa manzanni da wa'azin ne sun zo duniya lokaci bayan lokaci ya kawo shugaban shugaba gaba daya da littafin da alkur'ani mai girma wadda barna ba ta zuwa da alkur'ani gabansa da bayansa duk abin da mota da kai muke da shi na bukata a fagen rayuwa duka alkur'ani ya zo da shi saboda haka ya zo da kalmadar sako alkur'ani ba zai zama tsohon yayi ba saboda haka jama'a sai aka ambata al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya aiko shi da alqur'ani mai girma yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace kuntum khayra ummati ma'ana ya al'ummar musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun kasance ku ne biyar al'umma ukhrijat lin-nas wacce aka fitar da ita don amfanin mutane duka amma ga dalili da sanadin zamawar kuma fiye alheri wa'azi ne kuna wa'azin ta'amalu na bil ma'ruf kuna wannan mutane kowa zai yi abu ya yi abin da aka sani a ilmance cikin shari'ar Allah da ya aiko da saƙonsa wajen manzon Allah sallallahu ba ya koyar da yadda za a yi al-ma'ruf na ji al-Qur'ani al-ma'ruf da fasara alqur'anin ta ya kai shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da bayanansa da aikinsa da tabbatarwarsa da yadda ya hulɗa ga shi na cikin sirarsa wajen auna adal munkar al'ummar musulmi su ne mafiya alheri kuna hana mutane abin da jari'ar musulunci ta hana ta ce ba daidai ba ne kaga cikin ma'aru abin da aka sani cikin jari'a? jama'a Allah ɗaya ba da cikin kowa da komai da abin da muka samu na yawa da kaɗan ma yake ba mu jama'a Allah ne wanda Allah ya taimake ba mai mai da shi baya wacce Allah ya taimake ta ba mai mai da ita baya abin da Allah ya taimaka ba mai karya shi saboda haka shi kaɗai ne malin shi kaɗai ne abin bautawa da gaskiya ba a bautarsa sai da abin da ya shar'anta ya aiko mazaɗa sun lasu ba wanda dole mai koyi da shi ba ra'ayi ba ne dole ne Allah ne bayyana mana da haka لقد كان لكم لرسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كم كما تدريب يا أكبر برسول الله جل وعلا الله تبارك كنا da uswatun hasana abin da za ku kwaikwaya a fagen rayuwa duka kun kwaikwaya kun yi abu mai kyau kuma yi da an zaka safa mai wasan nama shi ne son sunarsa mu karanta alfura'an hadisi mu fahimce su muna masu imani mu sa cikin ayin abin da aka ba ku mu fahimci iyakar abin da aka hana mu ne fance mun tashi mai dan haka to kun gani jama'a a iya ganewar da tarihi da komai akwai mutumin da ya isa ya kawo mutane ba da karfin iko ba ba da karfin kuɗi ba ba wai dan an haife ka ba ne ba wai dan kana wa mutum baran gida ba ne haɗu a wannan guri malaman ma masu wa'azi saboda guri ya cika ya kara wani malamin dole ne ya kan aiki don masu zuwa jin saurara sun rika zuwa sun cika gudun don haka ɗaya da ɗaya ba Allah ba wani taron wa'yan mutane bayan irin wannan ونتيجة في إيدن أن تدور الدور ميزوريا يا من أبيك أدافانا تفيد التياج جدا كل ده أيوة جبر يما بدأ بتجديد الأمام to daga nan zuwa kilomita kaza kuma mata na nan da ba da na su taru wallahi ba wanda ya sai abu Allah wa wa abubakar dinku Allah ya saka masa da alheri da ke da ƴan sa ne da na wa ganin na yaba wa matan da suka yi da aikin da suka yi jasawa ne ban bayi wato yanzu ga jasawa ne ta ai magana ta ne akwai gabawa ahalin sunna yan izalatin bid'a wai kamatin sunna ya zo zai ce ni musulmi ne haka ne ko ba ka ba ko da ba haka sunan ba ne yana zaune a jan yana cikin jafawa ko ba to a kuma yau sun akwai kirista ko ba da kirista mai zaune a cikin jos an mar man an jafawa zai amsa ko ba zai amsa ba yawa a duk nan ba na zamani akwai yan shi'a ba a jirgin nan akwai larabawa mazauna jin a jirgin nan akwai turawan amerika akwai na ingila akwai na faransa akwai na jama wai ba yadda ya ce barikin nan ban maturai akwai su ko ba mu to dai wani abu da yake ba ni sha'awa taron da kuka gani na yau wallahi ahalin sunna dai mutumin da mazanmu da mata yara da manya irin farin ciki da murna da dokin da muke yi da zuwan ku ya jama'a Allah kaɗai bai halitta mu shi ya sanya yawa. saukan baki da gwargwadon samun su manya da kanana Allah ƙara mana albarka. Zai wani ɗaya. Ga kuma, jiran da aka zo rubutun samsam hidayar jama'a, mere addininka duka, zai ce musulmi ne duka. Amma ka ce musu kai ba ya izala ne shi ba ɗan izala ba ne. Ko babu? Ba na shafe ba a jamba. irin wanda ba ɗan izalan ba wallahi ni ne yawan mutanen da na san suna munna da zuwan bakin na yan jan yan ɗariƙar ƙadiriya yan jan yan ɗariƙar tijjaniya yan jan wallahi ban san ya yawan su ba kuma suna ma'aikatan mu suka fi su har gida ka za su ba wata kina su kawo motar su kofar gidan su ajiye harkar bako wani gidan ɗan gizana bai sani ba wani gidan ɗan ɗari kan bai sani ba da Allah mu makwautan ku ne ko makwautan ku ne kada su zo su ajiye mota ku ga kaba an fara muku lokaci ɗan ɗari ɗan tijjaniya kadiriya ya ce ai ba shi na ba ne duka tijjaniya kadiriya shi'a waye waye waye da kiristocin ya kasu nufin, da ya protestant ne kwane da ya koci da waye da waye tun da ba hada ci ne ba wannan bai duniya ko da muka yi daga nan jos na cewa muna zaune lafiya ya kamata duniya ta yi koyi da wannan ko kuwa ta ki koyi da shi mun ba su haƙƙinsu mun je mun gaya musu sun ce sun karɓi bakin an zauna na da ya ku baki da kwazo Najeriya da waje wani layi ne kuka fi aka kyaye ku a Allah ka gode maka wanda ya ba da haɗin kai aka saukar da baki lafiya aka saka masa alheri musulmi masu imani Allah ka karɓi babanci mu ranar tashar kiyama ka daga darajojin mu ka saba daga sunnus da rahamarka Allah duk wanda ba musulmi ba da wanda bai gane hanyar musulunci mai kyau ba Allah ka buɗe marko ba da hado bayanka akan neman yardarka su gudu tare Allah Najeriya masu aiki don zaman lafiyar Najeriya Allah ka musu albarka Allah ya ka musu da alheri mai girma gwamnan guda to yana koyon bayan wa'azin nan duka ga masaniya tani Allah ya saka ma ‘yan sanda koye DSS, DSS, Allah ya fata wa fitinanci da alheri, Allah ya fata wa kungiyoyin sa kai da alheri, Allah ya fata wa mazanmu da matanmu da alheri. SPF kwamandojinsu da ku haka sun gade a ta fara muku da addu'a majalisar malamai da majalisar gudanarwa da majalisar ‘yan agaji. Wata kwace su ce ‘yan agaji, to zai ce a kan maka mana gaba ɗaya na ce. Ya jama'a, wanda duk ba ne ba, muna kira ku zuwa ga addinin musulunci, addinin Allah, addinin gaskiya, addinin rufan amana, addinin lafiya, addinin zaman lafiya. billahi alladhi la ilaha illa huwa wata tarbiyyar musulunci bayan da zaka tara dan adam a wannan taro ba raba fada ba wa ashiru wa ashiru wa ashiru tsakanin su da juna fada babu wa yawa da security babu wa yawa security da sarakuna da shugabannin kasa a zuwa kamu taimaki shugaban kasa general muhammadu buhari Allah ka taimaki ministocin su na Allah da annabi Allah ka taimaki 'yan majalisun da cikin Najeriya ka raba su da kurakurai Allah ka taimaki majalisar wato dokokin Najeriya ka musu albarka ma'aikatan Najeriya Najeriya kasar ilimi ce kasar wayewa ne jama'a gari ya waye musulunci ba ba zai wa mutane tarbiyya kamar wannan. Abubuwan su tuba haka kungiyar boko haram kana neman ka ji daji jama'a waye zai kanta babansa waye zai ce ba ta ci ba ba ce ta aure shi ba tsakaninka da Allah komai kauyancinka komai gidajencinka komai jahilcinka kada uwa ya halatta

wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kofar tuba na mu suna jima da maciji da kunama da duhu ba ta ma ko da matsala ga kwallo, ilimi ko ta kirki wallahi dole ne shiga boko an kidnabi yawancin su masu ƙaranan kwana ne na kidnabin ne da yake ya shiga sana'ar da yi wata biyu ba a mai shi ba san ya kafa ba ya fata kuɗi ya ta bata mai ka ɗauki ɗan adam ka ce ka bace mar'an akwai bala'i da ya kai wannan me ya samu kowa ya ka taɓa ne ra'a su suka ce su daina sace mutane suna sayarwa ba su ne suka ce wani sai da ko wani wani za su je a ɗauki aiki muka ce ƙarya suke yi haka ne kuma ba ta ba Allah ne hana kunya ran gaskiya an da kamar kwasa take sai ga wata mata ƴar kwakwarance kwashe ta afirka kafashen larabawa ta shiga rediyo ta kira sunan wana wana wana wana wana ta faɗa abin da take so ta faɗa to an ta ya dace a kwashe wa ɗan adam ƴanci jama'a wani maganin ba ciki tana goyon ciki da dan Allah mai ciki abin tausayi ce ko ba abin tausayi ba wallahi wata yarinya da aka gaya wata yarinya an mata aure ba da ta samu cikin faɗuwa na tsammani ba ta fi kwana duniya da samun sauki mai ɗan dama ta ba da aka je likita suka auna ta a sun suka ce aiki ba wani ciwo ne jinjirin cikin ki ne yake shure shure yake shurin zuciya uwa da kyakkyake na kwashi tsar tsar tsar bayan an cire ɗan yanzu numfashin ya fara sauka da ya shuru zuciyar mahaifiya ta samu Allah lafiya maka ta haihu da kyar sannan ce mutum ya ɗauki sanda ya daki wannan uwa ba to ina zai shiga ko ko har ku tuba akwai zankin na cikin da ake haɗa baki da a baki uba wancan auta har ina

to ba ka ta nan ka mace kai maka a daji dan amfanin mutane duka mai rabo ya kama dan da bibi bakata wallahi ne wannan da yake baka baka kaga dama ka ce wa maka baka kaga dama ka ce baka daidai dala sunan baka sanadar hmm, sunan baka iran sunan baka kano sunanbaka al'aira sunanbaka new york to wani sunan a sai aka ta ƙura'ani Allah yana tambaya to wallahi ba wanda ya sai canja maka da koma kan ba wanda ya sai canja maka da koma masar ba wanda ya sai canja maka da koma iran ba wanda ya sai canja maka ka koma sadakan ba wanda ya sai canza maka ka koma ko ina har abada to ga jigawa ba hausa ya ce jigawa ta da Allah ba ku da iya turewa ba sai maka Allah ya ce mubarakan mai albarka ce wa hudan lil alamin shirya ce ta talikai duka in ji wa to wanda Allah ya ce mai albarka shirya ka kai duka ya shi kuɗi shi a kafirci yake zai maka kafirci ne mutum ya tsine wa maka Allah ya ce mai albarka kafirci ne shi a kuma kuma tuba na wanda aka ɗauke a duhu zo ku yi karatu ku ga fara da cikin cikin shi a kama kama nana ku ko baka san zurfin ba daidai ne a kama uwar mutum da yansa wani mutum ya zo ya ce ku rika aure su biyu ko so uku ai to kaga ba aure su billah ba ne wani ya na ne idan ka ce za ka iya auren maza biyu ko uku ko uku a wata sai da aka samu ciki waye Zai kai wace ba to Allah mana fadi kuma idan mutum ya shiga zagin mutum haka kuka wanda ko baran gidan ka kafa mai shi kasan sake shi ba dalili a da'ira Allah zai yi hisabi ya fita maka hakkinsa ko akwai da shakka to annabi sallallahu alaihi wasallam nuna al'umma gaba daya da za a auna imanin da da sai na abubakar na sai na abubakar zai rinjaya sai shi a yake za su ba zai kwanta ba sai ka zaki sai na abubakar to Allah ya mana sai sabai da ba mu jawo ga hukuma shi ba mulki baya kan tsoro mulki baya son rajin daukar shawara mutum ko kuwa mutum ne gaba gani gaba da ina ban jinki da yawa sai a kan bata amma ba ne na ce a ji a kafa kwamitin zakka da malamin mu ya mana fara Sheikh Ismail da Idris bin Zakariya bayan sa nace ai kwamitin zakka ba to na tsaya na yi kuwa da kai kadai gaya. ko na kira ma sa'id ko na kira ma nan nasiru na kira sauran abokan aiki to bayan wannan ma ba wai ba sai suka yi suka rubuto suka kawo min ba sai da na kare dukkan yan majalisunmu da baki ɗaya malaman jihohin da ka sai da aka zo muka karanta littafin tun daga farko har ƙarshe kowa ya ba baki a ilmantar za kaza kaza sannan muka zo muka istifai wataƙila wani ya ci to na wani aka kasa da muka ce muka sa abinda aka fassara ne maga Allah ya ba mu. wanda ya yarda zakka tana cikin shiga cikin musulunci guda biyar ya bayar to mun karba majalisar sa'i ta karba ya zama nasa kenan ko na al'umma a majalisar sa'i to in ya ga wannan majalisa za a iya kasawa a bayar da shi bisa ga yadda majalisar ta gani ko ba za a iya ba haka kuma jama'a iya ya to, tunda in an karba to ya za a yi raba za ka ce to cibiya ta kasa ofishin da nake aiki mai harka da kafa da kafa a ba shi kaso talatin da biyar bisa ɗari saura nawa za ka ce a ba wani kowace jiha abin da ta kara talatin da biyar na kasa talatin da biyu na jaha kawo nawa kawo talatin da biyar sai aka ce ashirin na ƙaramar hukuma sha biyar na ne a ɗari tsawon nawa to da yake iblis hamari Allah ya mana tsari wallahi mana jama'a yaran nan da yake suna makaranta suna son kamar mutum biyu da suna a jere bari mu kuma gani bari mu jaraba a gaban mutum miliyoyi Wala. sunan kawa Salam Abubakar shiga shigar musulunci guda nawa ne? Eh, malam da ya guda gaskan musulunci guda biyar ne guda biyu aikin haji daya zakka biyu sauran da biyar mana kai kuma ga yawan guda uku azumi azumi nawa ke nan bebe zakka sauran sai tauhidi sai fara ya ajiye na gaba ɗaya ɗin tushen daga ƙarshe da Allah da su su ukun nan akwai wanda bai iya amsa tambayar ba to ku gaba daya cika cika musulunci nawa ne tauhidi fadda azumi zakka aikin hajji da wanda ya sami haka ne zai yi wa a yi musulunci ba tauhidi zai yi wannan tsiraya da kudin shi zai yi sanna zai yi azumi zai yi zakka zai aika hajji amma shi zai yi tsaka zai yi shirka zai kuma tare ina abinsa wanda ya ce a ah, tauhidi ba zai wo ba zai wo a taba shi ba shi ba zai yi shirka ba shi ba zai yi buku ba shi ba da yaran boka ba ne a ce a ah, to tauhidi ya zauna shi ya zauna ya ga to an yi kira Allah masallaci ce a ah, shi yi tauhidi zai yi azumi zai je aiki hajji ya sami iko zai kaza ya ce amma a ajiye masallaci sallah a dinga yin sau biyar shi ba ya fanya tashi yana baki ina ina ina duk ta yi zai yi sallah guda biyar cikin dare da yini to shi dai amma ana son a tafi da shi shi ba ba zai zaka ba ina addininsa in ya fito zai azumi zai tauhidi zai sallah zai zaka ba zai azumi ba ina addininsa in ya ce zai tauhidi zai sallah zai azumi zai zaka amma ko ya samu ko ya samu dukiya shi ba zai haji ba ina ajiyarsa to zakka za ta ciro to ba za ta yi mata kaga azumi wallahi idan mutum ramadana ya kama ku duba kalmin azumi don mutum baya da lafiya ya zama yana da kyabbaci aka ce to ya bari sai ya warke in ya zauna har ya kwanci duniya a da farin ciki bai warke ba Allah ba zai kama shi da laifin rashin azumin ba ya ɗauke masa amma bai yana da jabban ciki zai bar sallah ko yana jin yunwa zai bar ko ba shi da lafiya zai bar sallah saboda ƙarfin sallah to duk ƙarfin sallah ta kai tauhidi yanzu ai kwata ta ba ta iya a tsaye ba ta yi a zaune kuma ba ya a zaune ba ka kalli al-irshad ma ga ibiya faɗi yadda du'a ke haka ne to amma ka duba wani abu zakka ita yanzu karamin yaro wajibi ne a kan da ya zaka kamar babba sai dai ya yi ka tafriyin nan ana tura shi a tarbiyya na biyu matar da take haida ko ta haihu tana zubar da jinin sai daidai wannan lokacin tana banna idan mutum ba da haka ya haukace yana yana yin sallah a karba yana azumi a karba to amma zakka akwai ta akan namiji akwai ta akan mace musulma namiji musulmi namiji musulmi mai hankali musulmi mahaukaci duk da shi a bata musulmi baladaki musulmi yaro duk da shi a bata saboda karfin bata sai ga mutum Allah ya ba shi wadata da shi an shi ma hada zunan da shi aka yi wasun kurbi a nan Najeriya ai ana fara da shi kuma ne ba da shi aka yi wasun kurbi ya ka ci a yi a ci riba bana yanzu kuwa ne ya kafinsa ya kai miliyan dubu ko ba mai miliyan dubu a yanki izala ya ka ce to miliyan dubu ku tambaya zakarsa nawa na kuma kudin da yawa to a wajen ya yi ba ya miliyan arba'in arba'in a izala akwai ko babu yanzu kamar a jannan a ganin ka an samu ɗan miliyan arba'in arba'in dan izala masu mutum nawa ah, a hajjara ne kan to mu ce mu zamu ɗari na san kuku ai amma ka ɗauka ɗari idan ɗan izala mai miliyan arba'in arba'in a jansun kai ɗari to bakar da ake tara madiyar nawa madiyar ɗari ta ni dai ban zamani a masallaci yadda nan da ake yi muke samu ana kawo zaka ban zamani mun taɓa tara ta madiyar hamsin ba na zamani suna tarawa ne sai daga baya za su kawo in ba su mutu ba to a kano guda nawa a ce mutum ya je kama ya gaba yawa ba bai na shirya da kanta duk da arzikita da za su kashi noman shinkafa yana ta ce ce haka ne to zuwa na arziki biyar za su ta ɗaya bisa goma in shukawa aka yi goma ya kai ya fito idan kuma ya ba da ruwa ne a raba ishirin a zakar ka za mu zaɓi buhu dubu nawa daga fulani na kan izala ba ne eh, a zuwa wani abin ba ake an haka ba za a samu nawa me ya ba kuka ke amfawa ko ya ba su kuɗi ne gaba wallahi gaskiyar nan ba a gaya maka ba ba ko an gaya maka gaskiyar nan gaskiya ne ko a biya a duniya ko a biya a gaban Allah a tankata wanda ya shiga wuta Allah ke ma ta yi biyawa a biya kan zakka zakka saboda hatsarinta a sallallahu zaka kuma da zamanin sahabbai wallahi wa'yansu sai da ake an an da su a kan fata a sahabbai ku tambaya ba da za ku muku bayani kasa kasa Allah ya ba shugabannin malamai manoma na fitar zakka Allah ya ba shugabannin malamai masu kuɗi na fitar zakka Allah ya ba shugabannin gudanarwa ke zalatin bid'a wai kamatin sunna mafiya sunna mamman Allah Allah ya ba sun jari akwai fitar zakka ne suna hujja bata amma ba ku dan ba a gudawa kai an yi abu kunya in dai ba a ba an yi abu kunya amma ai zo tsaya wa mutum zana in ya tsaye wa zana ba na kaga ne ka ce mala'ika haka ne kuma ba ba sai bai ba ka za ku rika ka ba bayan wannan jama'a duniya gaba ɗaya. wata ne ba da rikiya na gani an fata a waya ta tashi tana nuna bakin cikinta ta ce ba la'an da yake damun amerika a yau kamar rashin uba ga 'ya'yan amerika 'yan amerika ne ta ce ba su da uba yawanci mazajen sai su kuma matan su kudu a rasa wa'il uba ta ce to mara uba wa zai faɗa? to wanda ba ya da mafatiya ta gani ya yi asara saboda da ya kuma ta. a tsaye a da kyau ya ku mata wanda muka riga muka yi aure mu daraja auren a cikin mata mu su ci da safe su ci da su ci da yamma mu musu ci fani mu daraja su da da suka ba mu ƴaƴa mu kyautata musu amma ba iya samu liyun zai liyun zai tausayi sai ka zama can mu duniya dan mace ta na shiga da ita gargada tana tana rike kariya da kai to bai siyar daga yalwatar da Allah ya bashi ba kai ne da motoci ka za a gida amma cikin tafiyar iyalinka ban da motarka eh zai ba mu da ya kaka ka shi mai gida ki dare dan a ta ba matan maloniya biyu bizu sashen da sashen ya gane ta ko kuma a gidan mai hali a yi karauta zai rike cewa ta ta yi na na ce sai da ka kuɗi ka bai bai shi ba matan mai hali ka mai kyau ka mai kyau ka kare kyau ka kare kyau ka yi da mai kyau ita ma ta yi mai kyau to ba zai baka ci barka jama'a akwai wanda yake dan tsamin jahilci wani shi ga shi ba sai a tabbat dubu da ɗari biyar matarsa ta dubu hamsin Raja ga shi ma dubu ɗaya ɗari biyar aka ba. Mata ka dubu ba sun yi ce a ai ta samu ba. Sai ku yi shiru dan Allah. Ko da daji ko ba daji mu daure mu ci. Daidai ne mahaifinka ba zai ci mai kyau ba, ga ci ma ba za su ci mai kyau ba, ba za su daura mai kyau ba, a Islam haka ya yi mu. mu gyara kofar tuba na buɗe Allah ka karɓi tuba to kai mace a musulunci yar gata ina ma tana da biyayya Allah ba ya san mata ne wa mutunta tsiwa Allah ba ya san mata ne rai da kyautar miji Allah ba ya san mata ne bakin mijinta Allah ba hukuncin iyayenta da mijinta na aure ta je kullum gida ta fata mijinta Allah ya mata ku ku aure ya ku ta, ku yi gaskiya ku daina wa mazan ku sace sace ku yi dabba da mata da duniya mai zakin miji mai dukan miji a wata kasar ma mai kashe miji na gaba Najeriya dai ba a samu mai kashe miji za ka ga mijinta ina za ka fita la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka hada mu mukun ji da mukun gani ya kowa da ka ku dai da aure ka aure ka aure ku aure ku aure a gidan tarbiyya اليمامة علي وعلي الأسد اليمامة إذن كذلك ما كانت على الوجه في الكفاء لقد إذا ما كان ما كان في ذلك Majalika na kan nan ba ka aure da ke da gida. Ya ga ce, za ka fi sunna, za ka yi da ka fi, za ka kai ta Allah da mu maza da mata bai wa ƴaƴan mu tarbiyya mai kyau Allah ka ba gwamnatin tarayya ta saurari wa'azin nan sai biyu zubu babu ya ja hankalin gwamnati akan ɗaukar security soja ɗan sanda da ma'aikatan tsaro ko tsammanin idan sun yi kyau kabar ba ta kyau an taɓa samun ɗan sanda wanda ba ya da biyu ya tsinci miliyan goma sha biyar ya ji ɗauka ko kwabo ya ba mai wannan yanzu idan da tun daga sama har ƙasa aka ba mu ƴan sanda haka mutum komai jarrinsa ya yi sama ya boko haram a zaka ne to kuma ya zama aka kai yaro matsayin sabon an ba mu koyar da ɗan adadin izana ya tsinci miliyan goma sha biyar ba shi da dubu goma sha biyar a aljihu ya ki ɗaukan kofamu ya bayar. Ba addini na musulunci da jami'ar musulunci a galibin din Najeriya da sauran kasashen duniya ya wace ba ko bai wace ba ba. Kasashen jarabawa da yawa wanda sun yi fatan kai. Na ga waɗansu yara da mutane suna tsarar wato makarantar jami'a a kasashen da suke wa iyayensu da shugabanninsu da damanga sai ka ga yaro mafi karfi yana fara katangar jami'a da shekara ɗari biyar don a yanzu babansa da kakansa aka tsaya aka gina shi kuma da gatari yana farewa ina matashi a nan ina matashi da bai fata kiyayensa ina matashin da baya ciwo yana sha yana matashi wanda yake duka uwarsa bai amfaninsa arzikin mu tare gaba ɗaya a duniya shine Allah ya ba ku tuba a buɗe jidna wa kutuba ɗan ku tuba, ɗan mazamanne kutuba ɗan mazamanne kutuba ɗan ku tuba. karatu da sunan Allah Allah zai yafe su Allah ka yafe mana Allah albarkar wannan tsayuwa albarkar wannan baki naka kai ne ka ba mu imani kai ne ka ba mu musulunci kai ne ka ba mu karatu kowa farfado-farfado? Allah duk halin da ake ciki kai ne ka ba mu dauriyar da kowa zai ba da dukiyarsa ya taho wa'azi Allah muna tawadi muna ladabi muna roƙonka Allah ka raya mu muna da dubbe masu imani Allah ka karbi rayuwar mu muna da dubbe masu imani Allah ka bayar da kabarin mu da zai da dubbe aljanna la ta ta kiyama Allah ka daga darajar mu ka sa ba mu da ta da gaje da ka zo a haka ya kana dama Allah ka diga da mu gidan aljanna ka diga zo da ba mu da iyayen da malaman da ƴaƴan mu da matan mu da halayen mu da sauran jama'ar musulmi gabaki daya Allah ka Najeriya Allah kasa Allah ka mana mu na kirki Allah ka mana ƴan majalisun mu na kirki Allah ka mana ma'aikatan gwamnati na kirki wanda zai yi Allah ka dawo da Allah ka bayansa Allah ka kare mu da ganin girman na gaba da mu Allah ka bayar maka da Madina Allah ka taimaki sarki Salman bin Abdul Aziz wanda shi yake karkar Allah ka dawo da shi kan hanya أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولكم